Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma a wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa yau goma sha uku ga watan satumba na shekarar da 2024 shirin yau da gobe na kaduna garin gwamna inda a yau shirin zai yi magana akan wani batu da ya shafi mata zalla wasu kan ce kishi kumallon mata duk da shike dai ba kishin kai tsaye za a tattauna a kai ba shin ko mace tana iya yi wa kishiyarta wani aiki wato dai yi wa a aiki sai a biyo mu a cikin shirin na yau da gobe. a gaskiya ba zan iya ba bari ma da in miki mai kankat ba zan maki shi a aiki ba ina tana kishiya ni kishiya ta kuma tsaya ina wani faman aiki wallahi ba zan mata ba gaskiya gara in yi waje in je in nema aiki haka yake masu sauraro ba tare da bata lokaci ba sai a gyara zama a biyu ma a cikin shirin tare da malama binta. ta dai sun ce kishi kumallon mata ma'ana dai kishi ya zama tamkar wani tsoka da aka halarci kowace mace da shi amma dai kowa da irin salon nata To sai dai kishin da mata ke da shi yana tsananta a zuciyar wasu matan ta inda suke zaman ko mutu ko rai a tsakankaninsu musamman kishiya irin wanda miji ya hada ko kuma kishiyan saure. Ga wasu kuma duk da su kishiyoyi amma sun zaɓaro kansu hanyoyin amfanar juna musamman ta fannin tattalin arziki a lokuta da dama akan samu kishiyoyi waɗanda suke aiki ko kuma aikata wa kishiyoyinsu waɗanda suke karɓan haƙƙinsu ko kuma suna biyan su bayan sun yi musu waɗannan su ake kira da manyan mata abu ne wanda a halin yanzu musamman a tsakankanin mata matasa ya zama kaman abu mai wuyan samuwa da misali za ga kishe da take wata sana'a ko kuma take aiki tana ɗaukan kishiyoyinta a matsayin su mata aiki ta biya su ko kuma ta tallafa mata ta wani ɓangaren ana dai zaman fahimtar juna to eh, irin wannan fahimtar juna tsakanin kishiyoyin cin abu ne wanda yake da sauki tsakanin kishiyoyi musamman matasa na wannan zamanin lallai da dama na sun za su iya cewa da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa yanzu dai bar mu fara da shirin namu na tattauna akan maudu'in mu na shin zaki iya wa kishiya aiki yan haji barkamu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau yan haji za mu yi tattauna ne akan zamantakewa. Shin idan kina da kishiya kuma ba kya wani aiki a cikin gida ma'ana ke ba ma'aikaciya ba ce kuma babu wani sana'a amma abokiyar zamanki ta kasance ko mai sana'a ko mai aiki shin akwai wani irin gudunmuwa da zaki bada wanda idan ta nema tana neman gudunmuwa daga wurin wurinki zaki iya yi ta biya ki kuɗi alal misali a ce ki taya ta reno ta biya ki ba tare da sai ta kai waje ta biya ba ko kuma wankau ki wanke mata tufafinta ta biya ki kamar yadda ake biya shin zaki iya To a cikin ajin nan namu ina tare ne da mata wanda za mu ji ra'ayoyinsu mabambanta. To daga gefe na na dama akwai Halima Umar sannan muna da Ummu Kulsum Muhammad. A kuma bangaren manya mun gayyato Ajiya Fatima mijin yawa inda za ta tuno mana cin wani irin zamantakewa ake a da kuma a matsayinta na uwa me ya kamata a yi a irin wannan yanayi. Malama Halima Umar barin fara da ke. Hmm. Kishiyarki tana aiki ko tana sana'a shin za ki iya karɓa mata? Kwarai zan iya karɓa mata aikin ta biya ne amma ba kowane irin aiki ba. In kamar raino ne zan iya yi amma in wanki ne da sauran kayan aiki dai haka na gida gara in je waje. a gara ki je waje ga kina zaune a cikin ɗakin ki ga aiki ya zo ba kowane irin aiki zan iya yi ba gaskiya to me hujjan ki na cewa ba kowane irin aiki ba saboda wani aikin akwai wulakanci a ciki to da ke da abokiyar zama? Kuma kila ke ce uwar gida ma ko kuma ke ce amarsu? Akwai wulakanci ba duka kowane aiki ba in dai raino ne dai tun da ɗana kowa ne zan iya yi a biya ni amma sauran ayyuka gaskiya ba zan iya ba. Kamar wanki da kulawa da gida haka wannan ba zan iya yi ba gaskiya. To menene a ciki? Ne na san dai Umma ta ce ina menene a ciki? Ai kuwa dai zan yi bani sana'an komai bana aikin komai mm. ta ce min ga reno ko kuma a'a ga wanki mm. ki min zan biya ki zan mata gaskiya menene a ciki gaskiya har cikin raina zan wanke miki ina mm. wanki miki ki dauki abin da zaki bani zan iya irgawa ma in ce miki kayan ki na kaza ne dauki kuɗi na ki bani in kashe gararin gabana da shi saboda yanayin da muka taso a gida kai ba ma irin wannan aiki haka ba ka bani sana'a ma mm. a mu akwai mai yin kulli kuli. wallahi haka ake kasa aikin kamar yaya za ta je kasuwa za ta siyo bunan gyaɗanta a ko da ta ɗauki gyaɗan za ta gyara ta soya. Mm. Ita za ta aikin kenan eh. kuma biyan ta za ta yi kuma kishiya ce kuma kishiyar ta ce a ko da aka soya za a ɗauka a kai niƙa a ko da su su kuma a tuƙa a fitar da mai an fitar da mai an yi tunkuza tunkuzan kuma za a zo za a yayyanka ta mm. za a sa a kasu kuma kowanne daga cikin kishiyoyi hannu. kuma duk kishiyoyi ne ga baki ɗaya za a sa hannu za a yi aikin kuma jarin na mutum ɗaya ne to ita ce uwar garken ita ce uwar garken za a zo za a yayyanka za a soya manyan za a siyar da mai za a siyar da ƙuni, za a zo a rarraba kowa da nashi kasan za a ɗauka za a bashi. To a irin wannan zaman ko in ce irin wannan yanayin ba kaskanci a ciki ko misali a ce ila wata na ganin ita tun da waccan ne oga mai kuɗin mm. ila ita ce boss ila ana girmama ta fiye da yadda ake girmama saura. To kamar ya girmamawa. Ila su dinga ganin ta a matsayin ita ce hajjaji makatin gidan. To in ma girmama ta Allah ne ba ta girmama ta zama hajjaji makatin. musamman ma a ce idan ita ce uwar gida mm. ko ba su na dole mu ta girman ta na matsayin ta babba to kuma ko da a ce karamin mu ce Allah ya ma wannan bude ita bata ji bakin ciki da kyashin ta jawo mu a cikin sana'ar nata ba mu shiga kowa ya rika samun nashi kasan ba to ni dan me zan ji bakin cikin yi ai da kaina kenan ina fa cikin gidana ne ban fita ba. Kina ɗakin Ina ɗakina. na. Mm, ya ya same ki a ya same ni za a zo a ce min ga kaza ga kaza ga kaza zan fito zami ya fi in kwanta in yi bacci in tashi bani da ko sisi anya halima fa ta ce wani lokaci fa akwai walakanci da kuma kaskanci a ciki halima wani irin kallo kike ma irin wannan taimaki wanda ake eh yake tsakanin kishiyoyi musamman irin wanda ita za ta ɗauki kuɗi a cikin aljihunta ta biya ki saboda ki mata wani aiki. Da yake kishiyoyin iri-iri ne, akwai masu hali mai kyau, akwai wanda kuma za su baka aikin, da ka karɓi aikin tsakaninka da Allah don kai musu amma kuma suna neman su wulaƙanta ka ne kawai. Ka karɓi aikin a biya ka kuma a taimaka wulaƙanci. a taka terere kenan wato ku dai mata ba kwasa a faɗa abin ne a waje ƙila shi yasa ko akwai ɗan kunya to ai ba daɗi wulakanci bai da daɗi to me a wulakanci a neman kuɗi a gaskiya ba zan iya ba bari ma da in miki mai kankat ba zan ma kishiya aiki ba ina tana kishiya ni kishiya ta kuma in tsaya ina wani faman aiki wallahi ba zan mata ba gaskiya gara in yi waje in je in nema aiki na Don ba zan iya. akwai kuɗi fa za ta biya ki. Ai ko dubu ɗari za ta bani ba zan yi ba. Gara in fita waje in je in yi don bani son raini da wulakanci. ya ce fa. To bai kawo reni a neman kuɗi. Kai ina. ba zan iya ba wallahi gaskiya gara in je waje in nemi aiki na ko nawa ne in yi shi ko nawa za ta biya ni a gida ba zan yi aikin ba in dai ba haɗa baki suka yi da miji ba in yi aikin nan gara a banni da fatara na ta kashe ni in ma kashe ni za ta yi amma ba zan taɓa yi make shi a aiki ba. Ikon Allah ba yi ba. Kada kuma masu saurari su ringa tunanin irin wannan ra'ayin naki kamar irin yana tafiya da hasara ne da bakin ciki kila. Saboda tana aiki ko kuma tana da sana'a. To ai ni ma gara in nemi nawa. Da dai in raɓi a jikinta gara in nemi nawa don ba zan taɓa zama in zauna a ƙarƙashinta ba ba zai yiwu ba To ɗakin nan da ya ɗau zafi musamman saboda wannan maudu'i. To da muna da wanda take a matsayin uwa a cikin mu wanda za ta yi mana bayani a tattaunawa ta mu kuma me yayi mahanganta a game da irin wannan zamantakewa da ake yi musamman na matan yanzu wanda suke zaman kishi. Malama Fatima mijin yawa kin ji irin tattaunawa da muka yi da matasan mata a cikin wannan zauri namu shin idan aka samu kai a irin wannan hali inda kishiya wata ke da ila sana'a ko kuma take aiki take neman taimakon ɗaya daga cikin abokiyar zama mm. da taimaka mata ko ta rike mata 'ya'ya ko ta mata wankau kai ko ma dai dafa abinci ne saboda kila za ta dinga dawowa datti eh. za ta biya ta wani irin yanayi ke gani ya kamata a duba. Eh kafin in magana akan yanayin nan sai na yi waiwaye da ah. ake cewa adan tafiya. Mm. wato waiwayen da zan yi shi wannan wannan maudu'i da aka bijiro da shi cikin wannan makaranta namu ina tabbatar muke cewa ni bai zama bako a gare ni ba tunda abu ne wanda muka taso muka ga can iyayen mu ana yi za ki ga gida ɗaya mace tana yin kosai wannan kosai wannan da ake na karya wani safe eh. za ki ga mai wanke waken daban mai soya kosan daban sannan kuma ita kuma ɗayan tana zaune wuri duk wani wanda zai siya shi za ta kulta mishi ta miƙa mishi ta tara kuɗi. Kuma jalin mutum ɗaya ne? Jalin nan mutum ɗaya ne haka zaki ga an kafa wannan zaki rika jima ana ce hajiya mai koko hajiya mai koko idan koko ne. To in kin ji ko a cikin gidan siyo koko ne kika ji ana ce hajiya mai koko to ita ce mai jalin. Za ki ga wannan ita za ta jiƙa eh, geron in gero ne ita za ta tace sannan kuma wajen damawan wata ce daban za ta dama to ita kuma hajiya mai kwakwa sai ta fito ta kame tana wasu. an gama mata duk aikin duk an gama mata su kuma wa'annan suna miƙo kwano suna abawa ne to duk an riga an zauna an yarjejeniya abin da za a ba kowa a yini to kin ga daman shi rayuwar duniya gaba ɗaya ya ƙunshi cewa dole ne ya kasance duk abin da za ka yi sai da taimakon dan uwanka mm. kamar yadda manyan ke cewa hatta da ka zo duniya inda ba a taimaka maka ma ba za ka rayu ba to haka nan duk abin da za ka yi neman kuɗi ne aikin ne sai da taimakon dan uwanka mutum dan adam to amma in muka bijiro shi a cikin wannan zamanin kamar yadda wa'annan yara suka tattauna kowanne na ji abin da ta faɗa idan kika wai ga wannan zaki ga tana kan hujja in kika wai ga wannan zaki ga tana kan hujja saboda ba a tare an zama duka an lalace ba ana samun na kwarai. Mm. Wacce in ta samu sana'an ne sauƙin kai ce za ta jawo kishiyoyin nata ko kishiyanta a zauna a yarjejeniya za ki taimake ni saboda kaza da kaza. Mm. To wata kuma kodin ta wulakanta ta. Sai ta saka ta a cikin sana'a kodin ta bada labari. Ai ta zo min mai aiki ta zo min baiwa sai abin da na ga dama nake yi. Wato wata da harshe biyu ke. Wata da harshe biyu ne. To amma kin ga bangaren janibin wannan baiwa Allah ta yi magana akan cewa eh za ta iya. To menene ko a ciki? menene a ciki idan ma'aikaciya ce wai abin da na hararo a cikin wannan tattaunawa nasu wacce za ki zauna ki shiga kicin ki dafa abinci ki bata mm. aikin zo mai aikin ta ita ma ta zo mai aikin ki ita ma ta dafa ta baki to menene a ciki din an hada gwiwa an yi sana'a a jalinta mm. to mu sani cewa idan ma sana'a ake yi Hajiya Binta ina tabbatar muke cewa saka hannun wata zai sa sana'an albarka. Hmm. Amma da yawa mata musamman 'yan mata 'yan bana bakwai na yanzu ba za su gane ba. Ba gane. Wannan misali kina aiki. ga kaya na da Allah kinga in na dawo bana samun lokacin da zan yi wanki hmm. kuma in ne abinci na fita kinga kitchen din nan ban gyara shi ba hmm. ba wanke wanke ba san lokacin zan yi ba washin yaya ne za mu yi shikenan a zauna wato da ta kawo na waje ta ga bar ta ba wata ta kawo wani wajen ma na wajen ma ta zo ta ga sirrin gidansu mm. ta ga abin da ake ci ta ga komai nasu sai su kashe su rufa a tare ba wanda ya sani kin ga wankin nan zai rika miki a kaza ko kuma wanke wankin nan zai rika baki kaza a wata mm. dai gaba ɗaya zai rika baki kaza haka wallahi ni na ga kishiya da kishiya da suka fara yin haka har sun yi wata uku na hudu sannan mijin ya sani Hmm. shi ma din sun faɗa mishi ne dai saboda ya ji daɗi ba ya san cewa kansu ya haɗu. Ita mai aikin ba ta faɗa don a yabe ta ba ne. Hmm. Ita wanda ta karɓa aikin ba ta faɗa ne don wani abu a'a kawai ya fahimci cewa kansu ya haɗu. To saboda haka a cikin wannan zamani taimakon junan na rufin asiri ne. Hmm. Ku rufa ma junan ku asiri musamman yadda wanda baiwa Allah ta ce in raino ne. Ki taimaka mata a ƙaru. ta samu ko kuma ke kanki ma ki kasantar da kanki shin wannan aiki da kike ni ina ganin kamar ya miki yawa shin ko zan rika miki kaza wato kila ma ba ma kishiyar ita din mai sana'ar ko mai aikin ne za ta kawo wannan eh, tunanin ba ita da eh, kanta ma ɗayar eh. tana iya cewa to gashi in da zaki iya yi zaki iya yi zan taimaka miki da kaza ki da dan bani wani abu sai a samu daidaito. Ko kama To madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin na yau da gobe. Yanzu sai ku sake biyo mu domin jin ci gaban shirin. To amma kamar yadda eh, ita Halima ta kawo hujjojin cewa akwai tsoron za a samu kila wulakanci da kuma gori a tsakanin matan idan har kishiya ta yarda da cewa bari ta taimaka wa kishiya ta karba albashi ma'ana ta zama kamar ta zama karkashin ta kenan eh, ba ke ganin shi ma ne hujja ne da eh hujja ne kamar yadda na faro magana nan ce ba a mm. tare gaba ɗaya an zama ɗaya ba na ce wata za ta yi domin taimakon wata za ta yi domin nuna alfahari to daga nan ne ai daga lokacin da kika fara ai za ki ga takun sakanta in kika ga akwai wulakanci tun duk ba inda al'adar mu masu mai kyau mm. na zamantakewa da addinin mu ma a zamantakewa ya yadda cewa ka yadda da kaskanci da wulakanci in kika ga da kaskanci da wulakanci a wannan abu da an ba ta ya miki shi a wuya aka yi ba mm. ba kuma ya zama wajibi ba ne. ba ni gishiri ne in ba ka manda sai in ce eh wannan aikin kika muka yarjejeniya to zuwa yanzu ni ina ganin ba zan iya ba mm. amma ba cikin fada da tashin hankali da ba juna a tada jijiyan wuya ba a'a kawai ba zan iya ba sai ta ajiye mata arabu lafiya ke kwarai da gaske to madalla To yanzu bari mu ji shawarwari daga wurin mai bada shawarwari na zamantakewa Khadija Sa'ad Muhammad. To yi wa kishiya aiki ya Allah ma'aikaciya ce ko kuma mai sana'a. Wayansu matan suna ganin a matsayin matsala ne wayansu kuma suna ganin za su iya aikata hakan. A matsayin ki mai bada shawarwari na zamantakewa. Ya kiyaye hangen hakan kuma wani irin amfani ko kuma rashin sa za a iya samu idan aka samu wannan hulɗa tsakanin kishiyoyi. To za mu iya kallon abin ta fuskoki guda biyu zuwa uku. Uh, na farko irin zaman da ake tsakanin su abokan zama kishiyoyin kenan. Idan ana zama na arziki ba ma maganan kuɗi ba mace ko ta baki abu ta sa ki mata ta ce za ta biya ki kina ma iya mata kawai saboda daɗin zamantakewan da kuke yi na yau da kullum a matsayin wani hanya na kyautatawa mm. to idan ya zama na cewa kuma ana zaman arzikin wata za ta ga ai kyautatawan da kike mata ya yi yawa ya kamata ita ma idan tana da ƙarfi ita ma ta tallafa miki ta wani bangare sai ta kawo shawaran cewa to wance tun da kina taimako na to me zai hana ko za ki iya dinga min kaza ina biyan ki maimakon da da nake kaiwa waje ya zama ana min to ita kuma wanda ake bata wannan daman ta yi aikin za ta iya yadda ta karba saboda ta san tsakaninsu akwai fahimtar juna babu wani tsoro na wulakanci ko cin mutunci da za a yi mata za ta iya karban aikin ta yi bangare biyu kenan to da yawa daga cikin mataye suna ganin abin a matsayin wani abu ne daban saboda ba a saba ba da kuma yanda suke ɗauka idan aka kira kalma na kishiya matsayin wata abaci wacce ya kamata a ce ana Eh, wacce ana gasa eh, yawa tsakani to ya za a yi musamman na wannan zamanin to idan an ɗauke ta a matsayin abokiyar gasa to ya za a yi wacce kike gasa da ita ta ɗauki abu ta baki na aiki ki mata to akwai wani nau'i na ƙasƙanci kenan a ciki a yanda wasu su suke fassarawa to amma gaskiya a mahanga na fahimtar rayuwa na yau da kullum ba wani abu bane saboda wata ɗin da gasken bata da shi kuma tana neman yadda za ta yi ta samu wata ɗin kuma kishiyar ba wai mijin ke ba ta ba tana da wani hanyanta da take samu kila ta iya yiwa ko ta ɓangaren iyayenta ko ta kan kanta ma Allah ya wadata ta da wasu abubuwa to idan ta ce mai kishiya zo ki ci arziki ba zai zama wani abin tashin hankali ba mm. za ki iya karɓa ki tunda za ki iya zuwa waje kima wasu irin wannan aikin ko ma wanda bai kai wannan ba ma kila su biya ki ma kasa da abin da ita za ta biya ki mm. so da haka ba zai zama wani abin tashin hankali ba amma a gaskiya matan yanzu su suna ganin shi a matsayin damuwa ne mm. wanda kuma ya kamata a yi kokari a cire wannan tunanin saboda yanzu a duniyan da ake ciki duk abin da zai kawo maka ci gaba shi kake kallo ci gaban dai zai zo kuma ta hanya mai kyau ne ba ta mummunan hanya ba shi kenan. in dai za ta biya din kuma in kin yi din tana biya kuma idan ta biya ke kuɗin yana amfanan ki to yana da kyau ki kau da kai ko da wata za zo ta ziga ki ta nuna dan me za zaki makishiya ki nuna mata kuna zaman lafiya kuma kuna girmama juna saboda haka za ku ci gaba da wannan rayuwar da kuke yi. wani yanayin akan samu mazajen da wato mijin da ke auren wa'annan matan kiga shi ne kawo matsalar ila ya nuna cewa ba za a yi ba ko kuma idan ɗayan ma'aikaciya ce ya ce sai dai inda ta je ta kai waje ba kya gani ana iya samun matsala idan ta karɓa ɗin take yi. E tabbas ana ma samun matsalolin saboda akwai mazajen da suke da wannan wani zai ga idan har ya yadda ya zama akwai irin wannan ma'amalan a tsakanin kishiyoyi to za su samu haɗin kai hmm. kenan sun ɗinke sun zama tsintsiya ɗaya saboda ni ba wai eh, labari ba ganin idona akwai kishiyar da na gani tana ma kishiya wanki kuma wallahi ba ita ta ce mata ta mata ba kawai idan ta ga uwar gidanta ne za ta jika wanki wani dalili ya sa da shauninta da tana da nauyi haka da nawa ba ta yi ba mm. ita kuma waccan irin tana son ko ina tsaf a gyara in ta wuce ta dawo gobe ta ga an kwana ba ta yi ba wallahi ko da za a fito da safe ta wanke mata ta shanya mm. ba wai maganan ta biya ta kuɗi ba ne ita kawai maganan gyaran gida ne mm. an jika kaya ba a wanke ba ta gyara ba ta da asara ba ta ma mm. ɗauke shi a matsayin abin damuwa ba kawai ta ɗauke eh, kishiya yar uwa a matsayin yar uwa ta ɗauke ta to wasu mazan suna tsoron irin haka saboda sai su ga idan mata suka samu wannan fahimta to za su haɗe musu kai to bari su yi yadda za su yi su raba musu kai saboda dai shi ya tsira da abin da yake tunani za a iya raba shi da shi to an san cewa sun fi samun wai turairaya idan ba a samun haɗin kai mm. ya danganta da yanayin mata domin idan mata suka haɗa kai wata tana taimakon wata ayyukan ma ya fi tafiya yana da kyau ita mace ta gane cewa in dai har zaki iya fita waje kima wata aiki ko kima wani aiki ko aikatau ko raino ko ma duk wani aiki da za a mm. yi a biya ki to kuma ki karɓa kuɗi kin san kuma aiki kike yi ba laifi bane idan kin yi makishi yake irin wannan aikin kuma ita ma kuɗin za ta biya ki a rayuwa dole wani ya fi wani ba yanda za a yi a ce wai eh, samun ku da arzikin ku kai da kai ne ko da tsakanin kishiya da kishiya ne saboda haka idan Allah ya sa kishi yake ya zama ta fi zama ta ɗauka ku fiye da ke ki haƙuri ki gane cewa daga ubangiji ne sannan ki kwantar da kanki ki amfani da daman da Allah ya bata ke ma ki samu amfani da zaki samu dangane da ita ni kaina ina ma da ya wanda dan uwan kishiyarta ya samo musu aiki da ita da kishiyarta duka suke yi Allah da ikon shi aka zo rage ma'aikata aka rage kishiyarta ita tana nan tana zuwa kuma ita da aka mahanya kuma wallahi kishiyarta ba taba nuna bakin ciki ba ita kuma in ta je ta dawo saboda tunda yanzu wannan bata na abin da aka bada na albashi sai ta ɗiban mata ta bata a nuna ƙarin godiya tunda ita ce ta yi mata sanadi da ta samu saboda haka ana zama arziki ga matan da suka gane su ne muke ce ma manyan mata masu aji da suka waye to madalla Tuma sauraro yau a madafar mu muna tare ne da Khadija Ahmad Fati domin ta kawo mana 'yan dabarbarin mu na mata. To mm. Khadija ta ce tana da dabarar da za ta kawo mace duk irin matsin da ake ciki na tattalin arziki da rashi to duk abin da mace take da shi a cikin ɗakin ta za ta iya sarrafawa Allah ya ci gaba da rufa mana asiri. Fati barka da shigowa. To barkan mu dai ya rayuwa kuma ya yanayi. To alhamdulillah. Allah ya kama na sauki. To amin amin to Fati me muke da shi kuma me za a harhaɗa? To abincin da za mu yi dai abinci ne na Hausawa kuma ba kowa ya san shi ba idan ba yanayi ba ba kowane gida gaskiya suke yin shi ba. Sunan shi tikki. Tiki. Mm, Tiki. To, fulataci ne wanda kuma kin ci abincin Hausawa. <laughs> Abincin Hausawa ne. Saboda yanayi rayuwa uwar gida yadda ke ciki dai ki san yadda za a yi dai a dan sarrafa dai a sa a bakin salati. Mm, yara dai su samu wani a bakin mm, su. Na'am. Ana bukatan tsaki na masara ko na shinkafa ya kasance ƙananan barji mm. ƙanana kin san akwai barjin da yake manya akwai ƙanana to wannan gaskiya in manya ne ba zai miki ba sannan ki dan samu waken ki ko dan ki dan yafa a ciki sai ki samu kayan miyan ki tattasai attarugu albasa sai gishiri sai ki samu ɗanɗanon ki kina buƙatar mai man gyaɗa ne ko kuma manja duk da dai ya samu sannan uwar gida ana buƙatan ganye kun san fa ganye yana da amfani sosai a jiki mm. shi yasa muke ba ma uwar gida ko amarya muna dai ba ma yan uwa shawara a dinga shuka ganye gaskiya ko a dan tukunya ne ko a bokiti ko a wani abu saboda yanayin rayuwa dan zogalen nan dan alayyahon nan dan abu rama haka to idan bukata ta taso haka kamar dai wannan an bi bukatan alayyaho zaki tsinko abinki dan sa ki ciri wanke ki yanka abinki kin ga nan ma an samu dan abin da zai yi amfani a cikin mm, jiki. Akwai iron Na'am. Za ki tafasa waken ki uwar gida waken ya yi laushi sosai sosai ya yi laushi kamar za a ci a lokacin saboda kar ki manta da tsaki za mu yi amfani idan kika tafasa waken ki sai ki jajjaga kayan miyan ki ki dama kin riga kin wanke ganyen ki kin yanka sai ki samu tukunyanki mai kyau mai tsafta ki dora kan wuta ki sa manki in kin sa manki sai ki dan sa albasa kaɗan a cikin man ya dan soyu sai ki zuba kayan miya in ya dan soyu daidai da kamar yadda dai ake dafa duka sai ki zuba ruwa ruwan sanwan ya zama kaɗan mm. ba kamar na shinkafa ba. a tuna kin ce wake ya zama eh, wake ya riga ya da mutum da tsaki zaki yi zaki yi shi ne kamar dafa duka inda ake dafa duka. Na gane zai warware. Zai washar washar ki ci shi kamar dafa duka. to idan kika sa ruwan ki dan kaɗan ki cika ruwan saboda koya kika bashi ya turaru nan da nan zai yi to in kika sa ruwan ki dan kaɗan idan ruwan ya tafasa sai ki zuba wake dama waken ki ya riga ya dahu mm. kawai dan tuntube yake jira eh, ya karasa hmm, ya karasa kin zuba ɗanɗanon ki duka a cikin mm, tukunyan ki eh, da a cikin ruwan sanwan ki eh. dama tsakin ki riga kin wanki kin rage shi mm. idan da ƙasa ki tabbatar babu ƙasa sai ki sa tsakin ki na jujjuya saboda idan baki juya shi sosai ba zai wato wake ake fara zubawa waken za sai ki bi shi da wannan sannan sai ki bi shi da tsakin eh sai ki jujjuya sai mi ta karma dan kada kada dan jujjuya saboda idan baki juya shi ba wani guri zai dunkule tsaki ne mm. in baki in ya dunkule kuma kin ga ba zai daɗi ba kayan hadin ba zai mhm. amma in aka juya da sai su haɗe su juya a hankali sai ki rage wutan ki sosai kafin ki rufe ki kawo ganyen mm, ki da aka wanke da kika wanke sai ki zuba mm. in kika zuba sai ki kawo murfin ki yarfu sosai sosai ki rufe sai ki rage wutan ki to mintuna kaɗan kin san tsaki ne waken ki da ma ya riga ya nuna saura kaɗan ne mm. za a ce ya ƙara kayan ɗanɗano kawai ke jira da mai jiya jiki eh, to ki riga duk kin haɗa su a nan to sai ki rage wutanki sosai kin sa ganye ki kin yi abu ina baki labari idan kika yi wannan girki a wannan yanayin da ake ciki ba za ki tantance ba minti goma zuwa sha biyar nan bai son wuta don kina cika wuta zai yi kauri bai san wuta sannan kuma in kika riga kika sa tsakin kika gama jujjuya shi ba a bukata a ƙara motsa shi in kika sa zai miki ba zai miki yadda ya kamata ba hmm. so sai ki rufe sai ya haɗe ya kwabi yawa sai ya haɗe ya kwabi amma an kama shi tsotsi da kansa shi ya tsotse da kanshi zaki hmm. gan shi ya washar washar ya nuna kaman da faduka in kina ci zaki ce zaki manta halin da ake ciki tsohuwar <laughs> gida bayan kin zuba ganyen kin rufe tukunyanki to kila anan nan gefe kina da tsami yake kin wanke kin jiƙa shi saboda kin san cin abinci musamman ma irin wannan da aka ce tsaki ne to akwai bukatan a ce akwai dan abin da za a kora da shi. Haka ne ai duk abinci ana sa a kore kore da ruwa. Mm-hmm. To kin samu dan tsamiyanki uwar gida a dinga kokari ana samun citta a gida ko da dan busasshe ne haka. Mm. Yanzu nan sai kika kin sarrafa ya baki abin da an samu dan lemun tsamiya haka in kika sa kin dan jika tsamiyanki sai ki in kin tabbatar ya jiku sai ki tace in kika tace shi shi cittanki idan danye ne zaki kankare sai sai ki jajjaga ko ki niƙa shi shi ma sai ki tace in kika tace sai ki samu sigan ki daidai bakin ki mm. ke kika san yadda kike so eh. idan akwai dan kwai maza kwai ce to mm, yawwa mm. daidai da kyau amma kin san rashin san sugan mutum dan tsamiya dole sai an dan sa suga haka a kashe mishi yawwa wannan zafin tsamin sa eh, eh. to sai a hada shi kenan sai a hada shi to in kika hada shi sai ki juya idan kina da dan abin kamshi zaki dan iya karawa in kina babu ma cutan ya wadata babu ma cittan shi ma ya wadatar ga lafiya da zai kara miki ga shi kuma an samu abin da za a kora a ci abinci cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. To Allah ya rufa mana asiri. Amin ya To baki ɗaya da haka muka kawo ga karshen shirin namu na yau. a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie levis Gershon da ta haɗa mana shirin hawa sharif ke sallama da ku daga nan washington dc sai an jima.